438 wadda ya daidai da takwas ga watan shida shekara ta 2017 miladiya muna cikin suratul baqara amma tashi aya ta 135 ba qalu kunu hudan aw nasara yana jin nan ne ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أيوة، نعم akwai wani ba Allah ya kawo wannan kasuwa ya kawo ƙura'ani wajen guda arba'in Allah ya saka masa alheri za a sa stam a zo a saka masallaci dan mutane su karanta shi ma ya samu lada Allah ya saka masa da sai dai kayan marayu kuma yanzu ba ku fara kawowa ba kada ku yi ta kawo kayan ƙur'ani kawai dai mai wa mu rasa inda da mu saka ba kun ga kantan ta yi kusan cika ah, Allah ya ce wa qalu kunu hudan aw nasara tatadu kul bil bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal yahudawa suka ce duk mai son shari'a to ya shiga addinin yahudawa wato ya zama bai yahude kirista suka ce duk mai son shari'a ya shiga addinin kiristanci ya zama kirista abinda suka faɗa kenan kowa ya kira zuwa ga ƙungiyarsa yana ganin ƙungiyarsa ita ce shirya sai Allah ya mayar musu da martani ce a'a kul bal millata ibrahim hanifa kar ku kar shiga yahudanci kar ku shiga kiristanci ku bi hanyar addini annabi ibrahim wanda ya karkata gabarin bata an ji awa kuma wa ma kana min al mushrikin annabi ibrahim ba mushriki bane baya hada Allah da wani amma yahudawa suna hada Allah da wani kirista suna hada Allah da wani to dan me zaka shiga cikin su dan me shiga cikin su ba shirya bane bata ne an gane wannan amma duk da batan kaga su ba sa gani ka san idan mutum yana cikin bata baya gani ko gane bane duk wanda ya shiga cikin wata kungiya zai ga cewa ba wani shirya a duniya nan sai wannan kungiya in ba Allah ya masa gamdakatar ya fita ba wala wala ba zai iya gane cewa bata ce wannan kungiyan ba saboda shedan kullum kullum abin da yake so a yi kungiya saboda mugu ya san aka yi kungiya da a rarraba kuma dama shi rarraba ne yake so dan ya ɗebi nasa zuwa wuta Allah ka tsare mu Allah ka haɗa kanmu kan addini na gaskiya Allah ya ce qulu amanna qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أوا كاجي غسكيا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun kun a ayar da ta gabata aya ta 135 Yahudawa sun yi kira cewa wanda yake son shari'a ya shiga ƙungiyarsu ya bi addininsu Kirista sun yi kira cewa wanda yake son shari'a ya shiga addinin su ya shiga kungiyar su wato wa qalu kunu hudan aw nasara ta tadu cewa kun shiga addinin kirista da yahudanci shine ya ku shirya to alhali abin da ke cikin waɗannan addinai nasu ko kungiyoyi nasu ba abin da ke ciki sai kira zuwa gararraba. rarraba kaga yahudawa sun yi imani da annabi Musa alaihi salatu wasalam amma sun kafirce ma Isa sun kafirce mu Attaura, taura suka zo suka kafirce wa manzon Allah suka kafirce mu Qur'ani duk da haka suna cewa su ne menene shiryayyu ko ba ka bane in ka zo wajen Kirista su kuma suka kafirce wa Musa suka yi imani da Annabi Isa suka kafirce wa manzon Allah suka kafirce mu Qur'ani kuma suka ce su ne shiryayyu to ya kenan to ya kenan Yahuda ba su yarda da Annabi Isa ba ba su yarda da manzon Allah ba kirista ba su yadda da annabi Musa ba ba su yadda da manzon Allah ba ba su yadda da Kur'ani ba amma duk da haka suna ce su ne shiryayyu in ba ka cikinsu ba za su yadda da kai ba suna su kawai suka sani to shi ne nan Allah ya sake mayar musu da martani yake cewa ƙulu amanna billahi to ku musulmi ku ce mun ka mun yi imani da Allah shine abun bautanmu. mu wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar zuwa gare mu mai kenan qur'ani wa ma unzila ila ibrahim mun yi imani da abin da aka saukar menene wa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wa isma'il mun yi imani da abin da aka saukar wa annabi isma'il wa ishaq mun yi imani da abin da muka saukar aka saukarwa menene wa ishaqa wa yaquba mun yi imani da abin da aka wa menene wa annabi yaqub wal asbar da ma jikokin annabi Yakub din guda goma sha biyu duk mun imani da su wa ma utiya Musa wa Isa da abinda aka saukarwa annabi Musa mun yarda abinda aka saukarwa annabi Isa mun yarda kai wa ma utiya na min rabbi dukkan abinda aka bawa annabawa jumlatan mun yarda da shi mun yi imani da shi la nufarriqu baina adam min rusuli mu ba yan kungiya bane ba ma bambanci tsakanin annabawa duka mun yi imani da su amin an gane wannan wa nahnu lahu muslimun muka musulmai ne mun mika wuya zuwa ga Allah mun yi saranda haka ba mu ba wata kungiya an gane wannan dan ka shiga kungiya dole da ma daula kai bambanci naka naka ne hannu ya san na gida sai sa yahudawa annabawa da yawa ba su imani da su ba kirista annabawa da yawa ba su imani da shi ba sai mu Allah shirye da mai ci a ku ce mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar mana mun yi imani da aka sauka abin da aka sauka annabi Ibrahim mun yi imani da abin da aka saukar ma ƴaƴansa Isma'ila wa Ishaqa da ma abin da aka saukar wa jikansa Yaqubu da ma abin da aka saukar wa ƴaƴan Yaqubu sune asbat da abin da aka bi Musa da Isa kai ga dukkan annaba mu mun yadda ba ma ba ma bambanci mu tsakanin mu ce wannan dan kungiyar mu ne wannan ba dan kungiyar mu bane mu ba ma wannan wa nanu lahu muslim mukan musulmai da mun mika wuya zuwa ga Allah kawai waye bai gane ba to alhamdulillah to muje karatu muje gaba Fa'in amanu bi mithli ma amantum bihi ta dawo. وإن تولوا فإنما هم في شقاق يوا فسيكفيكهم الله, الله أكبر وهو السميع العليم الله يتي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق fa sayakfikahumullah wallahu huwa samiul alim Allah yace in sun yi imani da Yahudawa da Kirista in sun yi imani da abin da kuka yi imani da shi to shi ne za su shirya? me ya kuka yi imani da shi musulunci abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in suka bar ƙungiyoyinsu? suka yi imani da abinda ku musulmi kuka imani da su faqad tawallu nan ne suke kan shirya ba su ce wai kunu hudan aw nasara ta duba ba wannan ba laka Allah ce idan sun yi imani da kwatankwacin abinda kuka yi imani da shi cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma dukkan annabawa ba ku bambancewa duk kun yi imani da su kun yadda daga Allah suke kun yadda manzannin Allah ne bayin Allah ne ba yayin Allah ba ne? ba kuma kishiyoyinsa ba ne? to sun shirya amma wa in tawallau in suka juya baya suka kiyarda da irin abin da kuke kai suka doge akan kungiyoyinsu na bata to ba inna ma mun fi shiqaq to su suka kawo raba ba ku ba su suka kawo raba. kenan wannan aya ta nuna cewa duk wanda ya ki gaskiya ya koma kan bata to shi ne da a tuhuma ya kawo rarraba ya kawo sabani tsakanin al'umma ko ba gane wannan ba duk wanda ya ƙi gaskiya ya ci gaba bin ra'ayinsa ko son zuciyarsa to Allah shi kawo rarraba tsakanin musulmi ba wanda yake kira zuwa ga cin adawa zuwa ga gaskiya ba don ranka baya so ka ce a ai ya kawo rarraba ya wadda wanda yake gaskiya shi kawo rarraba Allah ce nan hum fa inna ma hum fi ah so suna cikin sabani su suka kawo raraba yawa su ne suke bangare guda dan haka Allah ya ce fa sayaka fi kahumullah da sannan Allah dai isar maka daga makircin su Allah ka isar mana da makircin su domin mu yahudawa qaumun buhut mutane ne masu makirci za su fito maka ta nan su fito maka na da saboda iblis shedan yana tare da su to makircin da za su yi na kazafi da sharri da yarfe duk Allah ya ce zai wa manzon Allah da shi zai wa mu'mine da shi haka mu ma yanzu wanda ya ce zai mana makirci dan ba ma kungiyarsa ko ba ma sa ko ba ma shi'arsa Allah ka isar mana da makircin da zai mana Allah ka isar mana shikenan Awa. wallahu ya minan nas Allah shi ya tsare manzon Allah kuma mu ma shi zai tsare mu kai in ba dan tsarewan ba ma wallahi rayuwar mu da bada bata kawo yanzu ba dukkan sharuɗan mutuwa mun cika kamar ni kan ma amma kwana ne bai kare ba Awa. dan ba wanda ya tsammani su jabar su albani da su riga ni mutuwa saboda ba su da makiyan da nake da shi ‘yan ƙungiya ma sun fi yadda da su da ni, in yan da riku ne ma lokacin suna wazu su da ni, ko ba gane ba ne? A wanda ya ce ma ya fito fili ce in an gaggawa na ma a bola to kar a tambayi kowa shi ne. Kuma kasar ɗin yana nan, kuma jami'an tsaro sun sani. to me za a yanzu ba gaggawatawa ba kwana da bai kare ba wa ma kana li nafsin an muta illa bi idnillahi kitaban muajjala an ta muta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala yawa Allah ya ce wa ma kana li nafsin an muta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala ba wani wanda zai mutu sai kwanansa ya kare shiganka hatsari da barazana ba zai kawo maka mutuwa ba ga sai ba sai yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun eh na'am Allah ya ce yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ce mumine mumine mun yi imani ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya riga rubuta mana a littafin kaddaran mu rufiyatul aqlamu wajaffatu sufu an riga an gama duk wanda kaga ya mutu kwanansa ne ya kare wanda kaga bai mutu ba kwanansa menene bai kare ba awwa kwanansa ne bai kare ba awwa in kwananka bai kare ba ba yadda za a yi ta yi sai bullahi al-maslul Khalid ibn Walid ba irin hatsarin da bai shiga ba ba irin hatsarin da bai shiga ba yayi burin ya mutu ma yayi shahada wurin yaki amma ina zai gashe mutu akan gadansa a Madina wani kuma akwai radda ya musulunta ma yazo wajen manzon Allah kayansa a ayyage bai da riga ko daya manzon Allah ya ce wa sahabbai yanzu wannan bara ku tausaya masa ko bashi kaya saka ba Jabir ya ce ai na bashi riga daya amma ya ce ba zai saka ba sai ranar Juma'a ya juya ya tafi sai manzo Allah ce wannan dama a kashe shi shahada ya huta wa duniyan nan talauci da abin da ya saka ma babu ka ai yake abun tausayi sai da ya jaka sai ya dawo ya ce ya rasulullah me kace manzo Allah sai maimaita masa abin da ya faɗa sai ce to Allah ya sa yana zuwa shikenan ya shahada a kashe shi ya mutu yana aljanna ya huta wannan ya tafi sa ya huta eh haka ne kada ka wanda kwanan sa ya kare dole ya tafi wanda kwanan sa bai kare kuma haka da ta bugawa a bashi ana kalla nan nan gane nan bari. na'am Allah ya ce fasayaka fikahumullah Allah zai isar maka daga makircinsu daga sharrinsu duk da za su kulla don wa huwa sami'ul alim shi mai ji ne da zantuttuka su suke faɗa na makirci alimin kuma ya san kowa daga cikin su munafukai da yahuda ya san kowa ya san abin da ake kullawa ya san abin da ake faɗa yawwa sai sa wani lokacin ma shi yake ɗaukar nauyin mai da raddi ba manzon Allah ba muminai ba shi yake ɗaukar mai da raddi shi Allah da kansa saboda ya ji abin da suke faɗa sibgatallah صبغة الله ومن أحسن من الله صبغا ونحن له عابدون أوا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له إن كي كادك كلام fentin kungiya ka saka to mun dauki kalan fentin musulunci mun saka kowa da kiwon da ya karbe shi wai makwabcin akwai asakura idan kai kalan kungiya kake so to mu kalan musulunci muke so wani kala ne fi kalan Allah babu wala duk wani kala da ka saka wani ma da sa irinsa amma kalan Allah fa ɗaya ne shine musulunci hikiman kenan kalan Allah ɗaya ne musulunci amma ƙarya ta fi kala dubu ta fi kala dubu amma kalan musulunci ɗaya ne wanda ya imani da Allah shine abun bautansa ya yi da manzon Allah manzon Allah shine annabinsa kenan kala ɗaya in yana Amerika in yana Ingila in yana Saudi Arabia in yana eh, ko ina yake kalan mu ɗaya ne kalan mu ɗaya ne me kai musulmi me addinin ka shine kalan mu amma in kace kungiya ne to a garin kuma a kasar kuma sai ka samu kungiyoyin da yawa in kai kalan ka na Kaduna ne wani kalan sa Kano ne in kalan ka Jos ne wani kalan sa Lagos ne ta yaya kenan wa man ahsanu min Allah sibga wai kai Allah kala iya sa kala babu da haka wa nanu lahu mu kan mu shi muke bauta ma kalar mu kenan ko kana da wani kala bayan bautan Allah babu da haka yahudawa in suna yadda ai ne suke da kyakkyawan kala ko kirista suna ga suke da kyakkyawan kala hanyar su ita ce hanya a'a ai sababin nuzul din saukan ayan ma da ta gabata cewa qulu abina qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa isa ka yaquba ai sababin saukanta wasu malaman tafsir kan bada suka ce dalili shine yahudawa ne suke gaya manzo Allah da sahabbai suke cewa a mu dinnan fa mu ne na farko gabanin ku an ba mu littafi kafin a baka kai Muhammadu in ma littafin ka gaskiya ne an yi wa annabi Musa wahayi kafin a yi maka in gaskiya ne an maka wahayi muna da addini kafin ka zo muna da littafi a taura kafin ka zo don haka nan addinin mu shine addini addini da ka zo ba addini kake ba sai Allah ya ce a ah, qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar mana mun yi imani da abin da aka saukar annabi Ibrahim da abin da aka saukar wa Isma'ila wa Isyaq wa Yaqub da dukkan su mun yi imani da su ku ce mana wai naku ne ya riga a ah, ku da annaba da yawa din kun rigan kun kafirce musu hmm. kun kafirce musu to ina amfanin rigayenka ina amfanin rigayen ka saboda kungiyanci ka ƴan uwanka ba musulmi kana kyaman su me amfanin rigayen Allah ya mero Yahudawa martani ce to ku ku ce kun yi imani da waɗannan gaba daya dan wani ya ce ya riga kuma a banza ne ku ne musulmi na hakika ku ne musulmi na gaskiya an gane yadda mun yake tayib ci gaba قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا ورب ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون duk dai magana ɗaya ce yahudawa kun san su da naci sun nace wa manzala da umarne wasu koma kan addininsu kullum so suke manzala ya koma ƙungiyarsu kullum su suke mummune su koma kan ƙungiyarsu. suna ganin su ne a kan gaskiya in manzo Allah bai tare da su in sahabbai bai tare da su ba a kan daidai yake ba sai Allah ya ce a'a ku mu'mine ku ce aka ce manzo Allah ha juna na fillahi yanzu za ku rika dora jayayya da mu akan al'amarin Allah akan addinin Allah wa huwa rabbuna shine ubangijin mu rabbukum shine shi ma ubangijin ku Allah din to walana amaluna aikinmu da muka yi in kyakkyawa ne yana tare da mu walakum amalukum aikin ku da kuka yi in kyakkyawa ne yana tare tare da ku wa nanu lahu mukhlisu amma ku sani mu muna tsarkake addini ne zuwa ga Allah mu muna tsarkake addini zuwa ga Allah ba ma nema masa abokin tarayya ba ma nema masa ɗa ba ma nema masa kishiya ya za ku ce mu bar addinin mu mu koma addinin ku ya haka zai yi Eh? mu a mu duk wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba mu ji ya wani furuci na ridda ba mu dan uwan mu ne ba ruwan mu da wani suna can da yake da shi mu ma san sunan ba ma in ma yana da shi mu a mu kan mun ga yana sallah wansa yana sallah yake nan musulmi yana azumi musulmi yana haji musulmi yana zakka musulmi shikenan ba ta riga ta kare in akwai wani suna can da ya runguma wannan shi ya jiyo kuma bai shafe mu ba wallahi bai shafe mu ba kai ka sa kanka sunan ko aka saka maka yawa mu dai mu sunan da muka fi yadda da shi muka amince shi da sunan da Allah ya saka mana haka na yahudawa sun damu manzon Allah cewa su ne akan gaskiya su ne kazara walana amaluna wala kuma amalukum aikin mu namu ne aikin ku naku ne ولا ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى نعم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إيوة. وأن سعيه, سعيه سوف يرى نعم ثم يجزيه الجزاء الأوفى إيه، نعم. ثم يجزيه hamza wata rai ba ta daukan laifin wata rai aikin wani ba a baiwa wani wa an laisa lil insani illa ma sa abinda ka gani kai aikata shi za saka maka kawai eh, wa an laisa lil insani illa ma sa wa anna sa'ahu saufa yura duk aikin da kai da da nuna ma a saka maka Eh? sun mai juzahul jazala wa baka sakamako cikakke dan hakan nan lana amaluna walakum a amalukum aikin ku naku ne aikin mu namu ne wa nanu lahu mukan game da Allah mukhlisun muna tsarkake masa ibada Allah saka mu cikin al mukhlisun am taquluna in إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله mm-hmm. وما الله بغافل عما تعملون هاغني shi ba dan kungiya kullun so yake duk duniya ta shiga kungiyarsa abinda yahuda suka dinga yi kenan duk in aka juya aka juya su nuna inda baka kungiyar baka kan shirya yanzu dubi inda nan Allah ya ce ai musu wata tambaya tambayar da babu ba za su iya bada amsar ta ba me suka ce am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara Allah ya ce yanzu ku yahudawa kuna cewa annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaqa da yaquba wal asbata da jikoki duk sun zama ko sun zama ko yahudawa ko ko ne ko kirista ne to ta ya kai annabi ibrahim da annabi yaqubu da ina suka zama yahudawa na farko tukunna sunan Yahudanci ma ba fara kiran Yahudawa da sunan Yahudawa ba sai bayan annabi Musa ma tukunna. Lokacin su annabi Ibrahim sun wuce, annabi Yakubu sun wuce, Ismail sun wuce, Yakubu sun wuce. To ya da a yi wadda kafin ma sunan a yi cibiyan aihuwar sunan ya zo ya yi yayansa ya yi yayinsa ya wuce kuma ce shi dan wannan kungiyar ne yanzu kaman kai ne ka ce manzo Allah dan izala ne haka ne ma to zai yi ko ka ce manzo Allah dan kadiriya ne ko dan Tijaniya ne ko dan shi'a ne ko dan kawarji ne duk waɗannan kungiyoyin kafin a samar da su manzo Allah ya dade da tafiya to ya haka annabi ibrahim annabi isaac annabi yaqub kafin a sa suna wa yahuda a sa musu suna dan ba Allah ne suka ba manzo Allah ba dai sun tafi to kun ce kuma su ma yahuda ne su ma kirista ne to kenan yaya kirista ba sa mu kirista ba sai ba annabi isa to yaya kenan kirista ba zama kirista ba annabi isa an dauke shi to annabi isa ba bai zama kirista ba to ya da annabi ibrahim da annabi isiyaka da annabi yaqubu da albar su zama kirista ku ba da amsa ta yaya kaman kai ne dan shekara 20 dan shekara 15 ne nuna ce shine babanka dan <laughs> shekara 15 ya aifi dan shekara 20 a wace duniyar to amma kaga su lokacin da suke daukan wannan da yake dibar su ƙungiyanci son cewa kowa ya kasance a ƙungiyarsu haka nan suka auko da annabi ibrahim suka aiko suka auko da da yaqub suka auko da isyaka suka auko da isma'il suka aiko da asban ma dukkan dukkan kungiyar su ne to to yaya alali sunan kirista duk ba lokacin da aka saka waɗannan ba ba ɗaya a duniya in yahudanci ne ma lokacin da aka sa musu yahuda lokacin ba ɗaya a duniya to ta yaya kenan shine nan Allah yake kalubalen da cewa su ba da amsa ta yaya haka dai ta yaya Allah ce kul a antum a'lamu amilla shin wai da ku da Allah wafi sani wafi sani idan annabi Ibrahim bai Yahuda ne yayi Yahudanci ai zai faɗa idan annabi Ibrahim yayi Kiristanci ai zai faɗa to bai faɗa ba ko kuwa idan manzo Allah dai zala ne ai Allah dai faɗa ko ba zai faɗa ba to bai za bai faɗa ba ayi manzo Allah musulmi ne sunansa kuma musulunci sa musulunci shikenan kawai magana ta riga ta kare daga baya wannan suna aka kirkiro kuma wanda suka kirkiro su ba masumai bane ko masumai ne ga kurakuran su ma fili muna gani wani lokacin ma faɗa ma suke da sunna ta manzon Allah ko ba mu gajin ma kallo bane ba kwana ne muka yi mukabala da wani ba akan maganan wadda yi muna ala isra ga hadisai karara yana kallo ya dinga kame kame sai ka tambaye shi gabar sai baka amsan yamma in ka tambaye shi kudu sai baka arewa kame kame kawai da kin gaskiya da bin kungiyanci da masaba duk hadisan manzo Allah guda goma sha biyar na karanto masa su amma duk sai ya kira ra'ayin wai imamu malik wai malik ya ce makaruhi ne duk hadisan sun tafi a banza ba gaban ku muka yi bane kai ko ga muka ce a gaban kyamara ma muka yi sai ina tambaye shi ka ce imamu mali ya ce makaruhi ne sai a fila yake Ina tambaye shi hujja zai ce imamu mali bujimin malami ne ta muna muna kokonton cewa bujimin malami ne to amma duk zaman zaman sa bujimi amma da Allah yi zama bujimi Sace <laughs> wala mu ba ma hasada wa imamu mali mun yadda babban malami ne amma dai kul hatu burhanakum hujjar sa muke nema balle ma imam malik da ya bari an yi gaba akwai inda shi ma kansa haka yake yi kuma abin da ya zaba kenan ka duba littafin malikiya na an-nusra abin da ke ciki kenan ka duba sharhi na na na wayi na na imam na na eh, wayi wadai muslim abin da ke ciki kenan amma saboda an riga an dora su dan dori ne an dora su an ce ga inda za su bi shikenan sun bi shikenan dori ne yau da wanda ya ɗora sun da ya dawo ya ce ya bar wannan wala da su dawo hujja ma ba za su nema ba da wata sakila da ta zo a ce yau an yi mitin a ƙasa an ce kowa haka dai billahi allazi ya ba mai neman hujja tamam mu ai ba haka muke ba ah. ba za ka ɗora mu a ba sai bisa hujja ba za ka sauke mu ba sai bisa hujja mu ba yin matan bane ba yin kidan kikin jiyo bane a'a an anfusakum kuma da kanku ƴaƴa haka manzo Allah ya faɗa a kawo maka duk hadisan manzon Allah amma kuma baka ji kunyan Allah ba baka ji kunyan manzo Allah ba ka ce wai wani malami ya ce wani malami ne zai ce kuma manzo Allah ya ce akwai akwai da yake da sai bayan manzon Allah ai manzo Allah shine final sai manzo Allah ya faɗa kuma akwai wani mai faɗa ai masu wari yanzu saboda wancan guban ta riga ta shiga ta yi tsatsa fitanta zai wahala amma wallahi yanzu ka samu sabon musulunta wanda zuciyarsa garau kana ce masa manzon Allah ya ce wallahi alal aini wal ras sai karba hannu bibiyu yana jin daɗi manzon Allah ya faɗa annabin Allah ya faɗa amma su in ba ka ce musu wani malami ya faɗa ba su bai musu ba Allah bai musu ba wace yake ma wai duk wata aya in ba imamu malik ne ya fassara ta ba ba za a yi aiki da ita ba na ce cip in jiwa in jiwa duk tafsiran da aka yi kafin a haifi baban imamu malik duk sun tafi a banza duk sun tafi a banza sahabbai da suke tafiya ake nuna su cewa ga su yan aljanna ne wace masaba suka yi imamu malik suka bi har ake cewa ne dan aljanna ne abubakar fil janna umar fil janna ali fil janna usman fil janna abu ubaida fil janna abdurrahman fil janna zaid fil janna duk wanda suka yi duk waɗannan ƴan masaba ne wanda ya bata ya bata إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء kai ba za ka iya shirya da wanda kake so ba Allah ne mai shiryarwa wallahi duk yadda kai kana son su shirya sai ga sun bauɗe haka Allah su bada kai da su kai kana kwaɗayin su shirya su bi sunnan manzon Allah sunnan manzon Allah ta zama ita ce sama da kowa idan manzon Allah ya faɗi magana ba mai faɗa in wani ya faɗi magana ta sa wa wata manzo Allah ba za a ɗauka ba ba za a ɗauka ba wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara hmm. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كودا كرشن آن بي شيك أمسا با ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كرشن آن كو والله شيكا cin wanda ya saba ma da Allah da manzonsa ya bata bata mai mabayyani duk duniya na ko da aka cin ka saba masa ka bata a kawo shi mana ko da sahabi ne ko faɗe shi ɗaya wanda Allah karare ce in ka saba sahabi wane ka bata ka fadi ayar wa mai ai ban fasara wannan ayan ba malam Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina Allah ya ce ba dai dace da mumini namiji ko mumina mace ba idan Allah da man sun yi hukunci ya bar nasu ya zabi na wani to yanzu wannan mafhumul khilafa tunda an kaga ba mumini bane wanda duk aka ce masa Allah ya ce manzo Allah ya ce ce malam wani ya ce wallahi ba mumini bane don Allah ya ce mumini baya haka mumina ba ta haka kenan wanda yake haka ba mumini bane ka je ka duba kaida mafhumul khilafa ba mumini bane amma su ba su damu ko kunya ba su aji ko kunya ba su aji ka ce Allah ya ce cewa ne sai ai wani babban malami ne eh mun yadda babban malami ne amma ya kai manzon Allah amma ina kai kai kai babu kai kai babu kai kai babu saboda abin da aka dasa su shi suke bi ba ji ba gani dogmatism dahatul amiya makauniyar biyayya ba wanda ake masa makauniyar biyayya he manzon Allah ne kawai hatta sahabi da ka bi shi danka ne a bude in ya kawo wani ra'ayinsa ga ra'ayin manzon Allah he ka bar nasa ka dauki na manzon Allah haka ne abubuwa ne wanda ga yana sahabbai sun kawo aka bari aka dauki na manzon Allah hmm? Abdullahi masauda har ya mutu sai dai ai kafin ya mutu har zuwan sa Madina haka yake yi a ruku'i ya dani nuna mutane ne kai ne ba da haukan nan bari ba ba a takeice ba yana sa hannunsa akan sa bane ya yake yi a tsakanin haka yake sakawa haka haka tsakanin gwiwoyinsa gashi haka yake haka to yanzu kai an ce baka manzo Allah a ƙarshen rayuwar da abin da ya haka ya dora kan gwiwarsa sai ka ce a kai na Masaudi zaka bi to ai ka bata ko baka bata ba dan manzo Allah cewa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa sai in babu sunnan manzo Allah ke bi sunnan wani to ga ta manzon Allah sai mu bari mu dauki ta manzo Abdullahi Masaudi. Muna ba ma sahabi kenan to ina ga wanda kuma yan kidan ki na jiyo su ba sahabin ba ba tabi'i ba ba ma tabi'i tabi'i ba yan baya amma ina ina ba sa yadda wannan ita wannan ma babban musiba ne a wannan zamanin wala wannan babban musiba ne tunda a lokacin da ayi watsi da hadisin manzon Allah a dauki ra'ayin wani ai wannan musiba ce in mun ce muna son manzon Allah ƙarya ne in mun ce muna biyayya yawa manzon Allah ƙarya ne don son manzon Allah ka shine ka fifita maganar sama da kowa kai masa da'a abin da ya saba mu sunnar sa kai kai kyama da shi kai kyaman bid'a yana kana son manzo Allah ta amma kuma kai kanka kana fifita maganar wani akan na manzo Allah kuma wai kana kiran kai kan ahlus sunna ahlus sunna to mecece sunna mecece sunna ga mana me sunna ra'ayi fifita magana wani kan ta manzo Allah ita ce sunna kai wai waya karantar da kai ne waya karantar da kai sunna haka sunnan take da Allah malan ka je kai karatu Allah sauwaka Allah sau Allah shirye mu Allah shi mu ya eh, jawo ɗaya to wa man yushaqiqi ar min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا <laughs> <laughs> wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah ce duk wanda shari'a ta bayyana masa ta manzon Allah ya barta ya bi wani abu nuwallihi ma tawalla abin da ya zaba da mu jibantar masa da shi abin da ya dauka da mu dauka mata da shi in kungiyanci ka dauka sai ka mutu a dan kungiyanka in bibita magana wani akan ta manzon Allah ne ka mutu akai tunda kai ka zaba is your choice kai ka zaba ba wanda ya zaba maka yawwa Allah ce wallahi ma tawalla duk abin da ya zaba zamu jibuntar masa wani wa nuslihi jahannama kuma zamu shiga da shi wutar jahannama wa sa'ad masira tun da wannan makoma saboda duk wanda ya zabi wata shi ya jiyo Allah da ya ce wa dai najidaini mun shirya da mutum hanya yawa hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura yawa inna hadaina sabila imma shakiran wa in imma kafura Allah ya shirya da ka hanya biyu ko ka bi hanyar da zaka gode ma Allah ka yi imani da shi kuma bi kafurci wannan kuma ya rage naka wa hadainahun najdain yawa hanya biyu wa hadainahun najdain yawa نجد الخير ونجد الشر كيف كيف كنا ده choice وده كنا وإن تطيعوه تهتدوا الله كاجي كاجي gaskiya وإن تطيعوه تهتدوا ba sharadi ba kuma aka ce in dai kun bi manzon Allah to akwai da wannan me na mu kira wannan ne wannan license din akwai wanda yake da wannan mandate din wa yake da wannan mandate din aka ce in kuka bi shi kun shirya akwai wallahi madalla yake da wannan mandate din kawai in kun bi shi kun shirya amma bayan shi ba da kace ce kun bi shi kun shirya akwai sharadi me yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atii wallaha wa atiiu rasul wa atii al-umra ya amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum na'am فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم نعم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نعم ذلك خير وأحسن تأويلا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu tawila Allah ce da ku imani ku bi Allah ku bi manzon Allah da yace ku bi shugabanni to sai ya kawo kaidi da sharadi yace to in kuka yi ja inca? ja kaga kenan da aka kawo bin Allah ba yi maganar ja in ja ba da aka kawo bin manzon Allah ba yi maganar ja in ja ba amma da aka shigo da wasu ko malamai ko shugabanni to an san za a yi ja in ja aka ce to kuma yadda shi faru duhu ilallah a mai zuwa ga qur'ani war rasul kuma zuwa ga manzon Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar tashin kiyama kuma zalika khairun na tawila wannan shine mafi kyawun mayarwa kuma shine kyakkyawan makoma shine da a samu hujja wurin littafin Allah da sunnan manzon Allah to kenan ka gani duk wani wanda zaka bi shi shugaba a duniya nan ko malami ne na addini ko mai sarauta ne ta gargajiya ko wani shugaba na siyasa in zaka bi shi da sharaɗi ya zama biyayyen bai saba ma Allah da manzon sa ba in ya kuma saba fala ɗa'ata abubakar lokacin da aka rayu kalifa a cikin hudubarsa me yake cewa ya ce a tsi'uni ma a tsa'atullaha azza wa jalla ya ce matukan na bi Allah da manzonsa ku bi shi ya ce wa in a laha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum ya ce ina saba Allah da manzonsa ba inda aka ce ku bi ni abubakar ba kalifa na farko to amma yau wani wanda bai taka kafan kafan kafan abubakar ba ana so a bi shi haka kawai a makance daga an ce malam ya ce shikenan kowa ya bi babu bincika a maganar malam din nan daidai ne ba daidai bane gaskiya ce ƙarya ce shaci faɗi ne tatsuniya ne ba a sani ba kawai sai dai a bi Allah ya kamata kanmu ya waye addinin musulunci addini ya wayayye wayayyen addini kuma biyansa wayayyu ne yawa ba kamar ba bane kawai yan inna rididi za ka yi laifi ma ka je ka ba da kanka fasu ya gafarta maka ko ba haka bane ya shafa kanka yi magaba to mu addinin mu ba wannan ba wa man yaghfiru dhunuba ومن يغفر الذنوب إلا الله ba mai gafara zunubi sai Allah je bai mu shehi ko wani kaina ba ka kanka <laughs> <laughs> wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba eh ci gaba am an an am ya shi am quluna an yi shi a qul a qul antum alam amillah shin ku ka bi Allah sani ku ne kuke ce masa annabi ibrahim annabi Ismail, annabi Yaqubu, cewan Yahudawa ne ku kirsa ku ka bi Allah sani, ku kuke ga mu Allah yanzu, shi bai sani ba. in kuma ya sani to ai bai faɗa ba eh Allah ce to wa man azlamu mimman katama shahadatan inda min Allah wa yafi zalunci ba wanda kai shi zalunci kaman wanda ya san abu aka nemi ya bada sheda ya boye sheda din ya boye sheda ma yana ga zai boye wa Allah ma Yahuda ba sun boye sunfan manzon Allah ba ko ba su boye ta ba sun san sa. yana cikin su suka bayyana ta suka boye to daidai ne da wanda ya boye sheda su ya kamata su bayyana su tabbatar da wannan annabin Allah ne manzon Allah ne ga siffarsa ga kuma masu ka boye Allah ya sauka wa mallahu bi gafilin amma ta'amana Allah ce bai rabkana ba yana sanar da duk abin da muke aikatawa ya sani aya ta 140 zamu kwana anan malam na game karanta tambayoyi bismillah assalamu alaikum ana tambaya wai a masa bayani a kan ma'anar bid'a da yadda zai gane masu tallata ta da yadda zai gane masu menene tallata ta to da farko dai bid'a ta kasu kashi biyu kashi na farko akwai bid'a a yare akwai bid'a a shari'a akwai bid'a kuma eh, lugawiya akwai shar'iyya ko islahiyya bid'a a yare shine duk sabon abu kulma kuntu bid'a min ar rusuli kace ba ni sabon ba ni ne sabon annabi ba akwai annabawa da yawa sun zo sun wuce kaga nan kenan bid'a tana mai kenan sabo duk wani abu da yake sabo ana ce masa bid'a an gane wannan tayyib to amma bid'a addini ko mecece ita bidi'a eh? bid'a addini shine wani abin da aka kirkiro a cikin addini bai da asali a Qur'ani bai da asali a hadisi sahabbai ma ba su san da shi ba kamar mauludi ta shi shine ake ce masa bid'a Allah bai ce ayi ba manzon Allah bai ce ayi ba magabatanmu sahabbai ba su yi ba to wannan sunansa bid'a wanda yayi yayi bid'a in ya doge yana yi aka ce bari bai bari ba to sunansa mubtadi sunansa dan bid'a an gane wannan bidoyi ga sunan burji akwai bid'a ta qaul bid'a qauliyya akwai bid'a itiqadiyya akwai bid'a fi'iliya. bidiya ta magana shine ka faɗi wani abu addini wata magana addini wadda a magabata ba wanda ya taɓa yin irinsa manzon Allah bai yi ba sabai ba su yi ba babu irin ta Qur'ani to wannan magana bidiya ce yanzu dubi lokacin da Imam Malik ya karanta Ar-Rahmanu ala mai rahama ya daidaita kan al sai wani ya ce masa kai fassawa ta ya Allah ya daidaita imam ali yace a ah, anta mubtadi'un kai dan bid'a ne lokacin da manzo Allah ya karanta wannan aya sabai ba su tambaye cewa ya Allah ya daidaita ba sabai ba su tambaya ba to wannan magana din bid'a ce sannan bid'a itikadiyya bid'a ta aqida shine ka yarda da wani abu a cikin zuciyarka ya zama imaninka ya zama kudirinka wanda sahabbai da manzo Allah ba su da irin wannan aqida din aqidoni wannan ga sunan cikin kungiyoyi da ka samu irin wannan aqida in ka je shi'a da ka samu in ka je asha'ira da ka samu in ka je mu'tazila da ka samu in ka je jahaniya da ka samu in ka je batiniya da ka samu aqidu ga sunan rututu wanda manzo Allah ba yanzu kawai kai iddi ai ma manzo Allah ya san gaibu hanan bidiya ce itikadiyya magabatan ba su da wannan aqida din ba inda suka ce manzo Allah ya san gaibu ba su da wannan aqida din sa tabi tabi tabi kai mushrikan makka ma ba su yadda ma manzo Allah ya san gaibu ba kai yahuda ma ba su yadda ma manzo Allah ya san gaibu ba ba su yadda ba so bid'a itikadiya ne ka kulla wani abu a zuciyarka wanda magabatan mu ba su yi ba bid'a fi'liya shine ka aikata wani aiki wanda baya musulunci kuma ka dauka addini ne kamar sujuda wa shehunan wa shehunai ko wa iyaye ko wa sarakuna ko a tashi a tsaya musu wannan bid'a ce fi'liya in ka ce addini ne kai bid'a aikace an gane wannan saboda bid'a tana nan kala kala kala kala sanan ka sake dawowa ita bid'an ta sake kasuwa kashi biyu akwai mukaffira akwai gairu mukaffira akwai bid'an daga kayi ta nan take kai kashiri ne akwai da kuma kamar sabo take haram ce kawai bid'a mukaffira ita ce duk wani abun da mutum zai yarda da shi kuma ya warware qur'ani ko ya karyata Allah ko ya karyata manzon Allah kamar yanzu ka ce akwai wani annabi bayan manzon Allah ko an yi wa wani wahayi bayan manzon Allah wanda yadda wani kafiri ne don ya karanta ayan Qur'ani ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiy manzo Allah ne khataman nabiy shine akai silin din annabci da shi duk wanda ya da ko wani annabi bayan manzon Allah kafiri ne an gane wannan akwai su da dama suna nan kamar yanzu ka ce akwai wani abin da yafi Qur'ani ko sau daya ko sau ɗari ko sau dubu ɗari duk wanda da wannan kafiri ne don ya ta qur'ani bai abe da qur'ani cewa law anzalna afala yatabar alab afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi allahi lawajadu fi ikhtilafan kathira ka dubi da Allah yake cewa walau shamata al-insu wal jinnu ala an yatu bi hadha la yatuna bi walau kana ba'du li zahira Allah ya ce da duk mutanen duniya da mutanen aljanu da mutane da da mutanen aljanu su taru su zo da wani alkurani ba za su iya zuwa da shi ba amma yau ga wani ya zo da wata wata addu'a fa ya ce ta yi ma kurani ma dubu kaza wannan kare ta kurani kafurci ne ba wani ji a nan ba za a ɓoye mutane ba an gane wannan saboda kan nan akwai bid'a gairu mukaffira wanda ba kafirci bane amma sabo ne kamar maulidi in mutum ya maulidi ba za ka ce masa kafiri ba amma yayi bid'a ta sabo ya zo da wani abu cikin addini wanda babu shi yana so ya bata addini kaga ba za ka ce masa kafiri bane irin su taron tarurrukan da kuke taron fidda'u taron bakwai eh, taron aure taron suna taron ne ga sunan dai duk eh, eh, zaman makoki duk ga sunan dai a mai da aure ba za a daura ba sai a masallaci duk wannan bid'a ce aure ana daura shi a ko ina inda ka daura aure a masallaci ba da aqidan cewa sai lalle masallaci ba auren yayi ka yarda da cewa ko aure ana daura shi ko a jeji ko a kasuwa ko a gida ko a ko a ina ne ko a rami ma kenan amma in kai su fine. domin daga cikin abin da yake haifar da bid'a shine kaifiya ga abin shari'a ta zo da shi amma ka aiwatar da shi ta yadda ba yadda shari'a ta ce ba auren shari'a ta zo da shi ta da daura ko ina amma in ka ware masa guri muhalli to kai bid'a tunda maza bai ware ba bai ware ba an gane wannan to yanzu ana sa ware eh, aure masallaci cewa sai masallaci kawai kowa ya daura aure gashi yanzu a sakamakon haka din wasu abubuwa da yawa sun taso na walakanta masallaci har kafirai ma suna shigowa cikin sa ko ba haka bane kada kada ma na shiga ko daukan hoto ma na shiga hayaniya maroka duk gashi sakamakon kofa da aka bude ah ai Abdullahi Masudi yayi gaskiya ce ba za a kashe wata sunnan manzon Allah ba face ah ba za a kirkiro da wata bid'a ba face sai an kashe sunnan manzon Allah a wannan madadin gure din duk inda kaza an fito da wata bid'a to akwai wata sunnan manzon Allah da aka kashe ta aure. an gane wannan akwai A wasa'il ya kamata gobe mu yi shi a farkon karatu don ya kamata a yi wannan wasa'il ɗin nan don waɗansu ba su gane bambancin wasa'il da bidi'a ba wani lokacin suka shigo da wasa'il a matsayin bidi'a an gane za mu zo mu karanta wannan ƙa'ida musamman ƙa'ida take cewa algayatu la tubarrir wasila da kuma cewan alwasila laha hukumul gaya me ake nufi don baka gane ba ka shigar da wani cikin wani da mu da komai magana kan wasa'ilin da'awa shin wasa'ilin da'awa tana tajaddud ko ba tajaddud ana yin renewal ɗinta ko ba a yi ko ba ku gane ba ne don yanzu wasa'ilin da'awa bidiyo wannan wasa'ilin da'awa ne ko ba wasa'ilin da'awa ba ne saboda uh, ana isar da sako ana karantarwa a zamanin manzo Allah babu shi yau wani ya zo ce bid'a ne sai mu ce a baka addini baka bance da yadda bid'a take ba akwai wasail ko ba gane bane ba ma da'awa ba jihadi ma yana da wasa'il akwai wasa'ilin jihad yanzu dubi ayan da Allah yake cewa wa aidu lahum mastata'atun min quwwa wa min ribatil khayl Allah ce ku tattalin karfi ku abokan gaban ku a zamanin manzo Allah me me tattalin da suka yi takobi doki mashi to dan Allah yanzu in ka tada mashi da takobi wani ayan ka yake da ita me yasa tatawurur zaman saboda an wuce wannan an wuce mashi an wuce takobi ga intercontinental visa da harba makami daga nan zuwa Amerika ga nuclear ga jirage ka zo ka maganar doki kai maganar takobi kaga kenan wasa'il suna menene suna canjawa to wannan dan ya canja ba za ka ce bid'a bane ah dubi a zamanin manzo Allah wasa'il da'awa nawa ne ba su wuce uku ba ko dai ka tashi ka je da kanka ko dai ka aika da wasiƙa ko ka tashi mutum ya ji iyakarsu kenan uku to yanzu ba ga intanet ga bidiyo ga waya ga rediyo ga kaza ga jarida ga sunan rututu sizibi ga speaker kaga wannan wasaili da suke ta fitowa ba wani da ce bid'a ne maka ce ya ce bid'a ne ce baka san addini baka jahili ne don wasaili da'awa suna sabuntaka da sabuntakan zamani an gane wannan sannan akwai waje magana cewa eh, alwasail la hukumul eh, alwasail la hukumul gaya da mu zo mu yi magana don akwai wasu malamai da suke kawo shubha akai da mu zo mu yi magana ɗaya bayan ɗaya su ban cewa duk a sunnan Allah da yadda yake fitar da yake tafi da littafinsa da manzon Allah idan suka ambaci asali ba su suka ambata reshe ba asali suke suke ambata to in ba ambaci reshen nan ba wai an barka kai ga hankalinka ma za ka iya sanin reshe din tunda dai ga asali an nuna maka ko ba gane ba ne sai gobe Allah ya kai mu insha Allah sai gobe yawa karanta mana karanta ta ma ya shiga kwatan bai karsa tambaya ba eh me me yake cewa ya za a gane masu tallata ta tallata bid'a a akwai hanyar gane su ah. a daga cikin alamomi na gane yan bid'a shine al-istidlalu bima laysa bidalil ko ku gane wannan bane me ma'anan al-istidlalu bima laysa bidalil kawo aya ba wurin zamanta ba kawo hadisi ba wurin zamansa ba su dasa shi ba mai haka dai sai dan bid'a na biyu al-istidlal bil ahadis ad-da'ifa Kaba hujja da hadisai masu rauni Kaba hujja da menene hadisai masu rauni wannan aikin yan bid'a ne na uku al-istidlal bitawilat al-batila kaba hujja da fassarori da tawili na bata wani aikin menene aikin yan bid'a ne sannan na hudu akwai tahrifin nusus karkatar da su don a yi sabis din a girmama menene wata bidiya yanzu dubi inda Allah yake cewa wa idza faragta fansab me na wai za faragta fansaf me fassara in ka daga ɗaya daga cikin fassara na tana da fasori da dama in ka gama sallah ka kahu ka yi tasbihi ka tsarkake Allah an gane wannan in ka gama sallah ka kahu ka yi tasbihi ka tsarki Allah amma ‘yan bidiya da suka zo suka ce a wa'iza faragata fansaf in ka gama sallah ka kewaye kyalle ka yi zikiri to ya ko gani ga fassarori nan da dama inna allaha amurukum an tazbahu baqara suka ce menene Allah mu ce ku yanka Aisha ji Shi'a Allah mu ce ku yanka ga duba tafsirin gashi na da shi to kaga wannan tarifi ne tarifin nusus ne saraba sarrafar da nassi ne an gane wannan ga sunan da yawa in ka bi su to wannan harrafar da nassi zuwa ga inda ba zai dauka ba ba mai yin haka sai yan bid'a akwai sufofin su da yawa wanda ina jin akwai wani kasa da muka yi zuwa shekara goma kamar sha biyar ai ka san eh, ina jin akwai kasa da ina jin ku tambayi Sulaiman akwai kasa din alamomin yan bid'a da Allah ka nemi kasa din kawai da siffofin su ka nema kawai da ka samu to ka san abin da ya sa yawanci sababbin dalibai ne yawa mun yi yaye mun yaye mun yaye kuma mun yi kusa mu yaye ku eh, ku je can ku ku huta <laughs> kai ta dawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik <laughs>